dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Gombe Abdullahi Kudu ya ce lallai an ci sa'a da aka tare mutumin da ya niyyar kai harin bom cikin tashar motar Gombe Line da ke garin Gombe kafin tashin bom ɗin da ya ɓoye a cikin wata jaka. What we saw, five RPG warhead. We have uh, ya ce a cikin jakar tasa mun ga kundojin gurmeti guda biyar da kwansan bam guda biyu da silinda guda biyu da kuma kunamunta da bam guda biyar mun gode wa allah cewar mun samu nasarar warware wannan haɗe-haɗen matasa a tashar motar ta gombe sun samu nasarar kama wanda ya niyar ta da wannan bam ɗin suka kuma lakkaɗa masa duka kafin su ƙona shi kurmus a makwabciyar gombe wato jihar adamawa maharba da 'yan bangar da suka fara yunkurin kawar da boko haram cikin su har da wata mace maharbiya sun roƙi jama'a da su ƙara bayar da haɗin kai wajen zakulo 'yan bindigar da suka hana jama'a sakat a wannan yanki. Shawaran da zamu ba al'umman gari duk inda ake wannan tarzoma don Allah mutum yana cikin ɗaki ma ya kara shiga karkashin gadonsa. eh domin mu ba gudu ba ja da ba wannan aikin riga mun shafa wuya ne eh, jini a wuyan mu wani abun burgewa ma yayin wannan fita shine hadda mata maharba da ke ma saba layan ba gudu ba ja da baya wallahi na ji abun ya ban haushi a zuciya na ina son same sun gani da ido dai mu ke baki ji tsoro ba a matsayin ki na mace wallahi ban ji tsoro ba mata iri na zan iya ba su shawara jumure kamar yadda na jumure na su zo su yi kokori watakila su suna rike da manyan bindiga ke kuma gashi nan kamar bindiga wani irin me kika rike baki ganin su suna rike da manyan makamai za su baki tsoro to ban ji tsoro makamin su ba da sandan da ke hannun kashi zaka kashe mace ba ka sata na wani ka kashe maciji da shi ba a wani gefen jama'a da dama sun ce kyale jama'a su kare kawunansu abu ne mai kyau kuma ya kamata a gaggauta tallafawa waɗanda suka a aniyar kare jama'a kamar maharba da 'yan civilian JTF. Yayin da aka bar su al'umma da kansu su shiga su kare mutuncinsu da matsayinsu da darajansu lallai zai taimaka. Yana da kyau kamar su 'yan sa kai dinnan ya kamata ba su makamai masu inganci bai kamata ba su da makamai na gargajiya da suke amfani da shi ba. Daga Abuja, Majalisar Dattijan Najeriya za ta sake yin zama yau Laraba. domin tattauna roƙon da shugaba Goodluck Jonathan ya gabatar na ƙara wa'adin aiki da dokar ta ɓaci a jihohin Borno Yobe da Adamawa a bayan da majalisar ta kasa cimma matsaya kan wannan batu a jiya talata. Sanata Sahabi Ya'u daga jihar Zamfara ya yi ƙarin bayani da cewa. To abu ne wanda za a ce akwai ɗaurin kai a ciki domin dokar ta ɓacin nan da ake cewa a sa an sa ɗaya an sa biyu an sa uku babu wani abu takamamme na ci gaba da ya biyo baya sannan kuma baya yiwuwa a halin da ake ciki a ce an jaye mutanen nan ko an jaye dokar nan ta tabaci in an jaye dokar ta baci a yi me. wani tsohon dan majalisar wakilai daga jihar borno dr haruna yarima ya ce kamata ya yi a sake lale game da wannan batu na dokar ta an yi na ɗaya an yi na biyu ana neman na uku duk dai ba wani a canji gara a sake lale gara su dubi wannan abun su san yadda za su yi amma don wannan doka ba za ta kawo wani canji. Labarin kenan daga dandalin VOA.